ne ba haka yake ba ka duba wancan wurin da nace maka wancan ideology na yahudu da suka ce Allah ya yi da na sani da ya halicci mutum wato da ya san haka yake da bai yi shi ba wato ya ya gane daga baya ya farga Allah ya kiyaye eh saboda haka in ka diba wani wuri a ce ma annabi Isa dan mutum wani wuri a ce mai dan Allah to shin wa uba ne cikin biyu Shi ne abin tambaya wanne ne uban nashi shin dan mutum ne ko dan Allah kuma mun san ba a haihuwa sai da mata ko ba haka ba yaushe an ka daura auren Allah da Maryam dawa dawa wani limami ne ya je mata a auren kaga duk shirme ne duk ƙarya ne Allah madaukakin sarki walam takullahu sahiba ba shi da abokiyar zama Allah bai aure balle shi haihu wala sahibata lahu gashi nan tauhidi ga nan cikin risala wala sahibata lahu la walada lahu wala walida lahu wala sahibata lahu bai da da bai da uba bai da mata wannan shi a tauhidi su ko duk sun kabi sun sun kaya musa to don haka wannan aqida ta zo shi sa Allah ya kira su kafirai yace sai sun ba da jizya suna walakantattu to mu ci gaba

wato mallaman yahudawa wa da bayan Allah su na kiristoci arbaba sun ɗauke su alloli min duni lahi kuma bayan Allah har su taba'u inda sun kai musu biyayya fi tahlili ma harrama wajen halatta abin da Allah ya haramta wa tahrimi ma ahalla da kuma haramta da abin da Allah ya halatta wal masih na maryam sannan sun riki isa dan maryam shi ma Allah sun mai da shi Allah kana jin kirista zai ce my lord ko tuntube zai ce jesus hmm. duk da yake nan musulmi ma sun yi kwaikwayo da su zai ka ji mutum ya tuntube ce shehu hmm. ba a ca shehu ya yi tuntube bai da kyau eh, ba yi da kyau ka yi tuntube ka ce shehu domin in ka kira shehu to shehu sanda ya kira shi kuwa ya ka kira Allah ko to kai ma ka kira Allah babu ba nisa Allah bai yi nisa balle ka ce a yayi nisa sai ka dama ka faɗa shehu ka kai ga Allah wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'i Allah ya riga ya faɗa da kansa ba sai ka kira shehu ba don Allah kakkawa da kanka ka kira Allah shehu ma ba kasan ku yake ba shehu na ina tuke ko da dai wanga na Sokoto ka san kai ko na mai dubu Maiduguri ka kira kamin ya kawo da matur ka wahala balle na Sokoto ga Allah wanda ya faɗa ma kuma ka yi imani da Allah ka yarda kusa yake eh idan bayina suka tambaye ka game da ni yaya ne ka ce musu inni qaribun Allah ya ce ka ce wa inni qaribun ni kusa da su nake ko ba wai kusan ɗaya ba ujibu da'awata da'i iza da'i ina amsa kiran duk mai kira in ya kira ni shikenan waje an huta amma sai ka je kana tuntuɗe ka dore har ka dore lalaben shehu ka rasa wanda zaka kira sai da qadir zaka kira ko shehu tijjani ko shehu dan ko shehu eh, da suki ko shehu Eh, ga sunan dai shewannin da yawa to ba a kiran su kai ko annabi ba a kira ba a kira annabi ba ka tuntuɗe ka kira annabi annabi cewa kai kai mai salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku sun yi salati ga annabi ya ku masu imani ku yi ba annabi salati ku yi mai sallama haka aka ce ba ce aka in ka tuntuɗe ka kira su ba ba a kiransu ba a kira annabi ya yi tuntube ba a kira annabi ya ga musiba ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da annabi balle rawani shehu ko da ko shehu tijani ne ba a rantsuwa da rawanin sa kuma in kai rantsuwa da wani rawanin na kai ne ko ko wanne ne tambayar da nake so yi maka in kai rantsuwa da rawanin sarkin musulmi wanne ne wanda yake saye da shi ko ko wanda ya aje can kwanaki wanda ya tsufa duk ba aiki wato mutane ba su ganewa sha'anin addini ba haka ake yin zaɓi sonka ba ba haka ake ba addini ya yi ƙarfin sa a zaɓi sonka komi na addini tauƙifiyun sai yadda an kaji domin kamin Allah ya aiko da Alƙur'ani babu wanda ya san bismillah bismillahir rahmanir rahim ka tambayi can tarihi da Najeriya duk gaba ɗaya ba wanda ya san bismillahir rahmanir rahim duk Najeriya domin wannan bismillah daga Allah take to kamin su san cewa Allah ya aiko annabi Muhammadu babu wanda ya san inda bismillah take wannan bismillah inda dukkan jita ba ta tahiya sai tare da kalmar shahada su biyu suke zuwa la ilaha illallah da Muhammadu rasulullah da bismillahir rahmanir rahim tare suke tafiya. ko yanzu in ka ce turai can kasashen turawa inda inda musulunci bai kai ba babu insha Allah babu la haula wala quwwata illa billah babu bismillah babu subhanallah babu alhamdulillah babu ko za ka zo daga sai daga sore sai sa saboda haka lalle ne musamman ne addini annabi salati ake mishi shi kuma mallami ko wane ne ko wani malami ne shi ko addu'a haka bai والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم kai da ka zo baya ka zo bayan shehu ko to abinda aka ce ka ce kai ta cewa rabbana ya ubangijinmu igfir Firlana ka gafarta muna wani ihwanina da yan uwanmu allazina iman waɗanda suka riga mu ga imani kamar su shehu ne. wala ta ja'al fi qulubina ghillan Allah kakkasa ya kiyayya cikin zukatan mu ko kiyayya cikin zukatan mu lil ladina amanu ga dukkan wanda sun kai imani wannan shi abin da Allah ya ce rabbana innaka kara ibrahim ya ubangijin mu kai mai tausayi ne mai jin kai to ka zo wanda an ce kai mai addu'a kuma ka yi tuntuɓe ka za ka faɗi ka kira shi kana nihi ya hana ka faɗuwa ko kana nihi ya yi menene ne ya kake saboda haka ya kamata a bambanta Allah da annabi a bambanta shehu da annabi shehu ba a yi mai salati addu'a aka yi mai annabi ko salati aka yi mai Allah kuma tsarkake shi aka yi in abu ya same ka subhanallahi ba ka ce subhanan nabi ba kuma ba ka ce sallallahu ala shehu ko wani anzilun nasa manazilahu kowa a saukar da shi matsayinsa Allah mahalicci ne ta'ala Allahu amma ya kulu zalimuna uluwan kabira subhanahu wa ta'ala amma ya na Allah kenan annabi kuwa Allahumma salli ala Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin Allahumma salli ala Muhammadin sayyidis sadat Allahumma salli ala Muhammad gashi nan kai tai shi ko shehi in ba ka matsa ka ce radiyallahu anhu ka mai addu'a Allah shi yarda da shi in ka matsa in ko baka matsa ba rahimahullahu kaga addu'a ce amma Allah shi ne wanda za ka yi tuntuɓe ka kama sunansa don shi yana da iko ya ce in kai tuntuɓe ka kira shi Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani inda Allah yake cewa wala namlu wannakum bi shay'in min al ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati wa bashiris sabirin a sabar mu musibatun qalu inna lillahi wa idan hira raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah ya ce sai mun jarrabe ku bi shay'in da wani abu min al na tsoro wa ju'i da yunwa wa naqasin da tawaya min al-amwali daga dukiyoyi wal anfusi da rayuka was samarati da biyan itace wa bashir sabirina albishirin su waye musibatun waɗanda in musiba ta same su la yaquluna shehu walakin yaquluna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma a wurin Allah za mu koma sai Allah ya yaba musu ya cito to ulaika wa'annan wa'anda ka tuntube su komo ga Allah alaihim salawatu min rabbihim suna da salatoci ba ma guda ba suna da dubbannin salati kuma salatin nan ba wani zai musu ba daga Allah ne Allah zai musu salati wa rahama kuma Allah zai musu rahama wa ulaika humul muhtadun su sune shiryayyu wa man la kadhalika fala wanda ba haka ba ko ba zai zama cikin su ba don haka ba a tuntube a kira shehu ba a tuntube a kira annabi ba a rantsuwa da shehu ba a rantsuwa da annabi da Allah ake rantsuwa man kana haliban falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda bai rantse rantse da Allah in ba zai rantse da Allah ba shiru kai ce komai kama bakinsa to Allah ya sa mu gane a fahimci wannan ba wai izalanci ba ne musulunci ne an fahimta ko a gane Allah a bashi matsayinsa annabi a bashi matsayinsa shehi a bashi matsayinsa shehi in kana so ka yi mai abin da za ka wa shehi rahimahullahu in ka matsa ka girmama da yawa ka ce Allah ya yarda da shi kakka kenan radiyallahu anhu da rahimahullah shi ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim to Allah ko subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kowanne annabi yayi bayani yadda kowa zai kowanne Allah ya faɗi yadda matsayinsa yake to ka zo ka ɗauki gaba ka mai da ita baya ka ɗauki baya ka mai da ita gaba ka ɗauki sama ka ƙasa ka ɗauki ƙasa ka sama don ɗaya ka rikita mu da addini to mun gane ba haka ake ba a yi karatu a gane matsayin kowa kuma kada kishin ko kuma son faɗa da wata ƙungiya ya sa ka rikice don ka ji an ce a'a ba ai kai kai ta yi wai kana ganin waɗancan su ji haushi to mutum ya zan kamar kahiri da ke bacin Allah don mumini ya ci ciwo ba a yin haka ka bi addinin Allah ko da ya saba masa zuciyarka ka faɗi gaskiya ko da akan kankani ko ni ɗacin gaskiya ka faɗe ta Allah ya samu gani to mu ci gaba يريدون أن يدبروا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. طب إذا كانت سورة أبي النبأ wa ma umiru Allah ya ce alhali ba umarce su ba cikin attaura da linjila da komi illa liya budu ilahan wahidan sai da su bauta ma Allah guda bi an budu ilahan wahida su bauta ma Allah daya la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa sai shi kadai subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah amma ya shirku daga abin da suke hada Allah da shi yuriduna an yuridu nurallah suna nuhin su bice hasken Allah shine shari'a Allah da hujjojinsa bi abwahin da nan su ai bi aqwalin da maganganun su fihi gabe da Allah wa ya ballahu shi ko Allah yaƙi? illa an tun nurahu sai dai ya cika hasken sa ya bayyanar da shi walau kare alkafiru ko da kafirai sun ki zalika haka din ko da kafirai ba su هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله الله شيني وندي أيكم bidinin da addinin gaskiya bil huda da shari'a wa dinil haƙi da addinin gaskiya li Hirahu ala dini kulli don ya ɗaukaka shi ya bayyana shi akan dukkan addinai baki ɗaya jami'ul adayan al mukhalifati law dukkan addinan da sun ka saba musulunci Allah ya bayyana da musulunci sai ya ritaye su walau kare al mushrikuna ko da mushrikai sun ki zalika haka din na'am ya ayyuhal ladina النساء والذين يحملون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قول أنهم إيماني إن كثيرا من الأحبار للي ما يويتا daga cikin malaman Yahudawa war ruhban da bayan Allah na kiristoci da ya kulu da amwalan nasi suna cin dukiyoyin mutane bil da barna kan rasha bil hukumi kamar rashawa wajen hukunci waya su dunan nasa kuma suna kange mutane an sabilillahi daga bin addinin Allah wallazi ne kan zuna zahab wal fiddata waɗanda suke taskance zinariya da azurfa su ɓoye Allah ya ba su dukiya su tara ta su ƙi da zakka wala yunfiquna ba za su ciyar da ita fi idan don daukar kalmar Allah addinin Allah ba la yuwaduna min haka ba za su bayar da haƙƙin Allah cikin zakkar nan cikin dukiyar min zakati na zakka wal khair da ayyukan alheri ba to Allah ya ce ba bashir mu annaka kai musu albishir bi azabin alim da azaba wadda take mai radadi kullum in an ce ai albishir abu ne mai daɗi to nan sai aka ce ai musu albishir zai da sun ka ce goro an ka ce yan wuta kuki to wannan ya zama gatse <laughs> kun gane ko Eh, saboda haka akwai hadisi wanda yake cewa wato babu wani wanda Allah ya bashi dukiya ta zinare ko azurfa ya zan ba zai bayar da haƙƙin Allah cikinta ba sai in ya kasance ranar kiyama Allah maɗaukin sarki zai tara wannan dukiya tashi tun daga farkon samun kuɗi ne har zuwa na ƙarshe sai a dunkule su a mai da su wato irin falanki irin katakon nan na da ƙarfi a za a yi shi da faɗi irin wannan wanda ake mai faɗin nan eh ba balanki ba irin wanga na partition fulawar kenan ko to sai a mai da shi fulawar na ƙarfi sai a kai shi wuta a zo a gaso shi cikin wutar jahannama a taho da shi jajir a rinka goga mai ga goshi da kirji a goga mai shi ga baya a goga mai shi ga haƙarƙarinsa sadda duk yi sanyi sai a sake mai da shi cikin jahannama tun daga ranar mutuwa ta har ranar tashin kiyama har a gama hisabi wannan shi azabar da Allah zai yi mai har a gama hukunci an ka gama hukunci sana a yanke mai hukunci a nuna mai hanya ta ko da musulmi ne ma ila jannati wa ma ila nari ko a tura shi zuwa aljanna ko a tura shi zuwa wuta bayan ya gama cin wuya to sai sahabbai sun ka tambayi annabi to raƙun ma annabi ya ce babu wani wanda ya mallaki raƙuman da ya cancanta a yi musu zakka ya zan bai ba da zakka ba sai in ya kasance ranar kiyama sai Allah ya narke shi ya mai da shi kwalta shi wannan mutum mai dabbobi in an ka mai da shi kwalta sai a shingiɗa za tsawo sai kamar a ce kilomita ɗaya girma ne fadi ne sai a koro raƙuman nan ko ba mutuwa zai ba don ba a mutuwa lahira ko kunu an ka mai da kai kana nan da ranka ko an mai da mutum kamu kunu to yana nan da rai kunun nan in kasa in ke kaso ka yace wayo dan ba a mutu a lahira ko da Allah zai sa a maishe ka kunu a dahe ka ka koma kunu to ran kana nan cikin kunun nan bai ta don ba a mutu a lahira dan in an mutu duniya za a dawo ko ba a dawowa nan duniya in ka sha ya sai ka tsere kai lahira to lahira in ka sha ya sai dai ka zauna can ba wurin da zaka tafi shi yasa yan wuta za su shiga cikin wuta su soye su kurmushe kurmushe su koma gawayi sai Allah ya sake mai da su mutane kuma su a sake mai da su ci gaba da cin wuya azabar da ake yi lahira inda duniya ne da da an yi ta duk cikin minti ɗaya mutum ya mace amma can ba a mutuwa to annabi ya ce sai a mai da mutum kwalta da rai ne za a mai shi kwalta sai a koro dabbobin nan nashi su yi ta taki ne su in sun ka wuce sai a sake ciwo da su haka za su yi ta tahiya suna zuwa suna dawowa suna takin bayanai yana kwance kuma da kwalta take ba za a bashi da laushi da in yana an taka ya lotsa ba haka nan dai suna tattakawa yana jin ciwo haka za su yi ta tahiya bisa gare shi ha a gama hisabi tsakanin bayi sannan a yanke mai hukunci ma ilal jannatu wa ma ilal nar to sai sahabbai suka sake tambaya annabi to shanu da tumaki fa annabi ya ce babu wani ma'abucin shanu wanda bai bada haƙƙinsu ba illa idan ya kasance ranar tashin kiyama Allah zai tattara duka dabbobin nan nashi ba mara ƙaho ba mara haƙora ba mara kofatai sai a shi hida shi a mai da shi faƙo kwalta a rinka kore dabbobin nan suna ta suna cizo ne suna tuni ne suna taki ne da ƙahoninsu da in sun wuce su sake dawowa haka kuma tumaki wannan shi azabar da za a yi mashi har da an ka gama hisabi sannan a yanke mai hukunci ya ta zuwa gida na ko dai zuwa aljanna ko zuwa kauta sannan annabi an ka sake mai tambaya ra kuma abin nan jakkai da dawaki ma wannan aya guda wadda ta tara hukunce hukunce ga ta ita kadai wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to wannan shi a abin nan in kun duba cikin abin nan sai muslim da cikin kitabun tafsir na bukhari za ku samu wannan hadisi daidai wajen fassarar wannan aya Allah ne ya kanta ya kanta suna zaɓa wani da tawala da kuna bai sabi da layin ban shirin ya zaɓi da ne. To ga yanayi yau mai Yau mai kwami ya da ya hahani ne da annama ba ta koyi bi ha ibahun wa dunubun wa dunubun. ماذا لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون shi ne Allah ya ce yau mai huma ranar da za a gaso ta ita wannan wato gudin nashi finari jahannama cikin wutar jahannama za a je a sa su kamar yadda mai zuga mai kira ka sa karhe ga wuta sai ya yi ja sannan ya ɗauko ya buga don sannan yake da laushi to ita ba bugu za a yi ba in an gaso ta ta yi ja sai a ɗauko a ɗaɗara ma mai ita ga jiki ne wata kuwa bai haji ba a yi mulki su lallas a ɗaɗara musu ita ga goshi wa junubun da haƙarƙari wa zuhurun da bayansu wato wasu ujuruduhun kuma a faɗaɗa a yi mai fata mai faɗi hatta tura alaiha kullu a aza waɗannan kuɗin nashi duk ko ina kowane ya samu wurin zama wai ƙabilan sai a ce musu haza ma ka nasu li anfusikum wannan shine abinda da kuka taskace kuka ɓoye don amfanin kan ku kadai fazuku azaba ma kuntum taknizun ku dandane azaba abin da kun zan kuna boyewa kuna taskace ma kanku na'am wannan shine tasdiqin wancan hadisi da na ambata wanda na zo da ma'anarsa cikin tafsirin mu eh haka Allah zai yi wa duk wanda ya tara kuɗi ya ke musu zakara na tashin kiyama musulmi yana wa ya zama dan wuta bayan ya gama shan wannan wuya a ce to wuce cikin wuta gaba ɗaya wannan an dandana ma ne kafin ka shiga yana wa Allah shiga farta mai amma sai ya sha wannan wuya sannan ya tafi aljanna duk yana yiwuwa ta عدة inna idda ta عدة الشهور la illa ajara عشر bi في كتاب yawma khalaqa السماوات خير فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور للي كده وتني المؤتد بها للسنة وأن أكل زي تكن شكرا inda lahi a wurin Allah a ashara shahara wata goma sha biyu ne fi kitabin lahi waɗanda an rubuci cikin littafin Allah almafu yau makalaka sama, wal ard tun da Allah ya halicci samai da ƙasa minha daga cikin waɗannan watanni sha biyu arba'atun akwai hudu hurumin masu alfarma muharrama su ne masu haramci wato masu alfarma Zulƙida wa zulhajj muharram wa rajab su ne zulƙida da zulhajji da muharram da watan rajab zalika wannan haramta su da allah ya yi addinul qayyim shine addini matabbaci mai kakke fala ta tazimu fihin na anfusakum to kan ku zalunci kanun cikin waɗannan watanni masu alfarma bil ma'asi da yin sabo fa inna hafiha a wizran domin aikin sabo cikin waɗannan watanni ya yi girman zunubi wakila bil ashur kulli ko an kace duk cikin watannin gaba ɗaya ka dai ka saba ma Allah duk shekara wa qatil mushrikina ku yaqi kafirai ka fatan gaba ɗaya jami'a baki ɗaya bi kulli shuhuri cikin dukan watanni da masu alfarma da waɗanda ba masu alfarma duk ku yaqi kafirai kama yuqatilunakum kaffa kama yadda suke yaƙa ku baki ɗaya wa'lamu ku sani anna Allah ma al cewa lalle Allah yana tare da masu tsoron sa bil auni wan nasr zai taimake su zai ba su cin nasara innama nasiru innama nasiru ziyaratun bil kufri yadullu da alladhina حجة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الجبارين إنما النسيء للي جنكر تاوى أي التأخير لحرمة شهر إلى آخر wato jinkirtar da haramcin wani wata zuwa wani kama kanat jahiliyatu taf'alu kamar yadda jahiliya suke aikatawa min ta'khir hurmatin muharram na jinkirtar da haramcin muharram a ahalla in ya tsayawa wa fil suna yaki sai su jinkirta shi ila safar zuwa watan safar ziyaratun fil ƙari ne ga kafirci likubrihim bi hukmin lahi fihi domin sun kafirta da hukuncin da Allah yayi game da wannan wata yudallu bihi allazina kafaru ana batar da waɗanda sun ka da shi ko kuma ya dillu bihi allazina kafaru waɗanda sun kafirta suna bacewa da wannan haramcin yuhillunahu aman suna haramta halatta wannan shekara wa yuharrimunahu ama kuma wata shekara ta to su haramtar da shi liwani don su dace yuwa akhar wato don su dace da halattar wani wata da haramta wani iddata ma harama Allah su dace da adadin abin da Allah ya haramta na watanni da haka fala ya ziduna ala tahrimi arba'a ba su karawa akan haramtar da wata hudu wala na ko ba su ragewa wala yanzuruna ila ayani amma ba su bibi ainihin wata da aka haramta su dai sun haramta haramta da hudu cikin shekara babu ruwansu su da wanne ne ko wanne ne wanda da so zuciya bai hillu ma haramallahu sai su halatta abinda Allah ya haramta zayyana lahum su amali wannan an kawace musu miyagun ayyukan su fa zannu hasana sai suka zikin mai kyawu wallahu la yahdi al kafirin Allah bai shirye da mutane waɗanda aka kafirai wato abinda suke yi Allah ya haramtar da waɗannan watanni guda hudu da aka ambata zulqida da zulhajj da muharram da rajab to idan zurƙida ya kama suna cikin yaƙi shi kenan sai su mai da watan halal sai su yi yaƙi cikinsa in sun ka gama yaƙi shi kenan sai su ce to da zulhajji da muharram da safar su a haramtattu sannan su cika da rajab idan rajab ya kama suna cikin yaƙi sai su halatta shi su ci gaba da yaƙi in sun ka gama sai su ɗauki sha'abana su ce shi a wata haramtacce dama dai abinda Allah ka so a haramta hudu eh abinda Allah ka so a haramta hudu ba wai sai an halarta waɗanda ya ce ba a dai haramta mai hudunsa waɗanda ya kaso a haramta to kun ga wannan na Allah ya yi doka sun karya sannan kuma sun kawo wata doka wadda Allah madaukin sarki bai umarce su da ita ba kaga kahirci biyu kenan shi yasa Allah ya ce ƙarin kahirci ne kun gane ko da saboda haka in Allah ya yi doka ya ce ga abin da za a yi to kakka yarda ka rage kakka yarda ka kara ka tsaya kamar bayanin da na yi nan game da abin da wanda Sheikh Usman dan Bodo ya zo da shi cikin wasiqatul ikhwan na wanda ya ga falalat tasbihi 33 hamdala 33 kabbara 33 ya ce a a a yanzu in mutu ya 33 da za a bashi wannan zai ce to ni zan rinka yin 100 100 ya yi tasbihi ɗari ya yi hamdala ɗari ya yi kabbara ɗari to da yake Allah ya yi mai arziki ran nan sai ya yi mafarkin tashin kiyama ga kiyama ta tashi ana ta hayaniya a sai an kai sanarwa ina masu zikiri ku zo ku karɓi sakamako kenan sai ta san maurin saboda ya san ya yi tasbihi ɗari ɗari yana yin hamdala ɗari ɗari yana kabbara ɗari ɗari yadda yana ta turere ne da mutane kowa ya taho a bashi kowa ya taho a bashi har aka gama biyan kowa shi ba a bashi komi ba sai ya yi kusa ya ce ku wani irin abu ne kuke haka kowa na kun ba kowa zikiri ni ladan zikiri ni ba ku bani ba sun ka ce mi kai ya ce tasbihi nawa nawa ya ce ɗari ɗari hamdala ba ɗari ɗari kabbara ba ɗari ɗari suka ce to munan. wannan ofis an ce mu biya masu talatin da uku saboda haka ba ka da rabo na inda muke albashin ka ba yana inda muke sai ka je can inda wanda ya sa kai ɗari ɗari ya biya ka kun ga tasbihi fa yayi amma gashi ya zo wajen karban albashi an korai kun gane ko misali yanzu dan kwangila ne sai ya an ka ce ya sau takardu irin wannan na rubutu makaranta ko an ka ce ya sau alli alli wanga na rubutu an ka bashi ga lpod ne gashi an ce ya kawo katon ɗin alli eh, dubu goma katon na wangar chalk na rubutu kun gane ko sai ta ya sau rula rula wa wadda ake jan layi da ita ko ya sau birurruka ko ya sau exercise idan ya tafi ofishin da an ka bashi kwangila don Allah ana biya ne? ba a biya ko to haka na Allah yake mu je karatu mallam ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum bi sabili lakin sa’adar harkar ruhu ran a rarrikin bil a yake duniye min alakira ba ba mata wani a yake duniye min alakira ta illa halil ya yi wallazi na amonu ya fi waɗanda kun kai imani malakun misali ku إذا قيل لكم إن أنك تيدكو إن فيرو في سبيل الله فهي توزوا ورين ياكي domin ɗaukar kalmar Allah isaƙaltum sai ku yi nauyin jiki ku ƙeta ai ta atun ku yi jinkiri wa miltun ku karkata anil jihadi daga barin jihadi misali ku da haka ilal ardi ku yi zaman ku gida wal hudu da zama biya cikin ƙasa ɗin ku yi zaman ku araditun bil hayatin duniya min al akhirah shin kun yarda da rayuwar duniya ne a maimakon rayuwar lahira kun yarda da wannan ne kun zaɓi duniya akan lahira to in duniya kun ka zaɓa kun ka bar lahira amma mata'ul hayatid duniya to rayuwar jin daɗin rayuwar duniya bai zamo ba fi jambi mata'il akhirati in an kiyasta shi da in rayuwar lahira illa qalilun sai ɗan kaɗan walakantacce don haka duk wanda ya zaɓi rayuwar duniya ya mance da rayuwar lahira ya taɓe ya yi babba hasara duniya kwana nawa ce don ka lura da wani abu ga duniya da Allah zai kyale mutum ya ki kashe shi ya kisa mai ciwo a bar shi kurum da tsuha da ya wuce shekara tamanin bai ƙara jin daɗin abinci bai ƙara jin daɗin mata bai ƙara jin daɗin bacci bai ƙara sha'awar sutura mai kyawu wayannan hudu kuma su an mutu ka a sa mai ciwo ya zaman shi ciwo kuma can karkata ka taka gida ne rabu da shi yau da kullum kawai sai ta kai mutum haka to da zai ƙara shekarar arba'in akan tamanin ɗari da ashirin kenan ko to sai kaga ya yi hitsari ya kasa wanke maka ne hitsari zai yi sai ya kasa wanke maka ne ina ji na taɓa baku labarin na tarar da wata wani tsoho tsoho ne ana kira ne bido bido suna ne ina jin bai sallah wani arne ne tsoho in ya yi fitsari da hitsarin ya lama mo gaba gare sai ya washe da kuka wayyo ni Allah maciji jama'a ku to ku taimake ni ga maciji hitsari ne ne ke gudu ba saboda tsuha shekaru ne sun shi ɗari da talatin hitsari ne iya gansu sai ya kama kuka ka ko san ko jariri bai wa hitsari kuka to shi saboda ba ciwo bane lahiya ta yi sannan na tarar da wata tsohuwa ita kuma sai ka shige cikin ɗaki ta ta kuka tana mutuwa wai ni Allah mutuwa ki to ki ɗauke ni to sai jikoki sai su to su buga garwa baya ga bukata wa annan ce mutuwa ce ni ce mutuwa na to ɗauke ce yo Allah ki ta yi ban shirya ba don Allah ki koma <laughs> kaga duk harka ta lalace to saboda haka garin da a haka me yasa zaka kwance kayanka kace na zaka baje koli in da auka? ga garin da zaka je inda ba a tsufa ba a ciwo ba a datti babu tsoro ba a wanki ba a wanka babu toilet balle buta balle wurin kama ruwa duk babu ka san nan duniya da ka zo ga gida sai ka ce akwai toilet da yake lalatacce ce idan ba yi ke. da ka shiga gida ai kana bako an ka ce to ga wurin kwana to an nuna ba kuma sai ka ce to idan ba yi <laughs> kaga sai a ce a ce, hada kai a ce hada kai haka kake Allah ya kiyaye saboda haka duk wanda kan cewa ya baje koni ne ga duniya shi ba ruwa ne dai ya duniya to wannan wawa ne daru man la dara la wa malu man la mala la wa ziha yajma'u man la aqala la eh gidan mara gida sannan duke mara dukiya cikin ta mara hankali ke kokarin ya tara na'am To, illa tansuru illa tanfiru in ba ku yi ta ba ma tare da annabi da jihadi in ba ta wurin yaƙi ba tare da manzon Allah sallallahu kuma Allah zai azabtar da ku azaban alima azaba mai radadi don Allah zai turo makiya su mallake ku da ku da dukiyoyinku da matanku da yayanku dan babu walakanci ga musulmi irin kahiri ya kamma ya sa ka gaba da kai da matarka da yayanka ya ce ya raba ku ya raba maka yan uwa ne ya wannan da cijin ku kai da shi ya iya sassabe a tura matarka ta sai gidan wani ta kwana ɗayan ka raba su a ce an ba wani su kyauta ya aika ma kanwa ta kyan su rinka mata talakiya kazan ba walakancin da ya wannan don gwanda mutuwa wanda ku kone cikin bukka da kai da iyali ka duka da haihu haka to Allah ya ce in ba ku ta zuwa wurin yaki ba to haka za ta faru gare ku kamar abin da ya faru ga musulmi zango katam matan musulmi sun yi wajen wata biyar suna can arna na zina da su wasu na tunanin ma har yanzu akwai wasu hannunsu suna kiya sun rama abin da an kai musu an bautar da iyayensu to irin wannan Allah zai muku azaba in ba ku yi ba in ba ku ta zuwa wurin yaki ba kuma bayan haka wa yastabdil qauman gairakum kuma ya canja ku ya kawo wasu mutane na kware ba irin ku ba allazina kuma yakunu amsalakum wanda ba za su san irin ku ba ya ti bihim ku yazo da su maimakon wala ta tadruhu shay'an ko ba ku iya cutar da Allah ko ku cutar da annabi da koni bai tarki nazari don ba ku taimake shi ba inna Allah nasiru dini domin Allah zai taimake addini ne ko da ba ku sa hannu ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komi wa minhu nasru dinihi wa nabiyyi daga cikin abin da Allah ke da iko taimakon addinin sa da annabinsa ko ba a taimake shi ba li'anna amrahu ta'ala idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun don al'amari Allah in yayi niyya abu kawai ce mai zamo zai ci gaba da zamuwa illa tansuru illa tansuru fa qad nazara kullu idza akhrajahu alladhina kafaru fa'aliya falayhi yadhuma bil jinn yaqulu li sahibi لتبلن الصاح فألاح وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلي وكلمة الله هي العلي والله عزيز حكيم in la tansuruhu in ma ba ku taimake shi ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kan nasarahu Allah haqiqa Allah ya taimake shi In aka raja alladhina kafaru yayin da waɗanda sun ka kafirta sun ka hitar da shi min makkata daga makka ai alja'uhu ila al sun ka buƙatar da shi zuwa ga hita lamma aradu qatalahu salin da suka yi niyyar su kashe shi aw ta hafsa ko su tsare shi aw na ya hukun su kore shi bidarin nadwa lokacin da suke shawara can gidan shawara sulhu da ake ce madarin nadwa saniya sunayini yana biyu din mutum biyu shi a cikin mutum na biyu ai a hadu sunayini ɗayan biyu wal na biyun abubakar alma'ana abinda an ma'ana wannan nasarar Allah Allah ya taimaki annabi fi misali tilkal hala a cikin irin wannan hali fala ya khazuluhu fi gairiha in Allah ya taimake shi cikin wancan hali to Allah ba zai yi ta batun annabi cikin wani hali ba irin wannan ba iz badalu min iz qablahu iz huma yayin da shi annabi da abubakar suke filgari cikin kogo ta kabu na kabu wani kofa ne fi jabal sau a dutsen da ake ce masaw a nan makka iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma sa abi bakare wa kar qala lahu ya ce mai ya ce ma annabi shi abubakar lamma ra'a aqdamal na, yayin da ya ga dugadugan kafirai ga su sama da su yace law nazara ta hata qadamai da ɗayan su zai iya dukawa ya duba karkashin dugadugan sa la absarana da ya ga wato da suka zo za su shiga sun ka zo wajen kallon wannan kogo sai Allah ya sanya wani abu na hangin ya ɗage haƙoƙinsu sama sai ya zan kowa abin da yake dibi sama yake dibi ba wanda Allah ya ba iko ya duba kasa su ko suna nan lungu kasa, kogon yana da faɗi kasa ya kuma gashi can sama ya gudan abin nan kamar rundunar nan da muke kallo sama da mu to da suka shigo sai kowa Allah ya tada ba ta sama su yi ta dibi haka ba su ga komai ba sai yana gizo gizo alhali annabi na nan kasa karkashin inda suke tsaye to shine abubakar ya ce ɗayan su zai iya dukawa haka ya leƙa ƙarƙashi da ya gane mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahzan kakka mu kakkai bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu bi nasarihi da taimakonsa fa anzalallahu sakinatahu Allah ya saukar da natsuwa ta alaihi gare shi shi abubakar kila ala nabi wa kila ala bakar an ce Allah ya saukar da natsuwa ga annabi ko ko ya saukar ga abubakar ko ko ya saukar musu dukansu wa yadahu ya karwa annabi sallallahu alaihi wasallam bi junudin da wasu rundunonin soja lamtarawa wanda ba ku ganinta mala'ika su ne mala'iku filgari cikin kogo wa mawaɗi na kitali da wuraren da annabi yake zuwa wurin yaki. wa ja'ala kalimatal ladina kafaru a sufla Allah ya sanya kalmar kahirai ta zama ƙasa ba a bairin jaya wa kalimatu lahi kalmar Allah kuwa ita ce kalmar shahada iyal uliya ita sama az-zahira al-galiba ita ce marin jaya ya bayyana wallahu azizun Allah mabuwayi ne fi mulki ga mulkin sa hakimin wani fi sudi cikin ayyukansa to kun ga wannan Allah ya kira sahabi Abubakar sahabi annabi da kansa idh yaqulu li sahibihi idh yaqulu li sahibihi kuma dukkan masu tarihi a duniya da masu tafsiri kowa ya yarda wannan hidin Abubakar ne shine sahabin annabi amma saboda lalacewa da ta samu 'yan shi'a da haɗarin da ya war musu wai wannan shine suke zagi suna so shiga aljanna eh abubakar siddiq abubakar siddiq shi suke la'anta don su shiga aljanna to ba su la'ance shi ba sai da Allah ya la'ance su la'ana Allah ce ta kama su shi yasa suke la'anta wanda Allah bai la'anta ba Allah ya kiyaye mu

wakila aqawiya wa du'afa ko ku ita da ƙarfi ko kuna masu rauni au aganiya wa fukara, ku ita ko kuna mawadata ko kuna talakawa wa hiya mansukha wannan an shahi ta bi ayati da ayyana ta laysa ala du'afa babu lahi akan masu rauni Wa wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi don ɗaukar kalmar da dukiyoyinku da rayukanku kun ji wata ko fi sabilillahi don ɗaukar kalmar zalikum khairul lakum yin haka shi a alheri gare ku in kuntum ta'lamuna in kun san kun san annahu khairul lakum fala tasaqalu in kun san shi a alheri to kakku yi nauyin jiki ku hita wa nazala aya mai zuwa ta sauka bil munafiqina ga munafiqai ta takallafu waɗanda sun kai jinkirin bin annabi wurin yaki na'am لو كان أردا قريبا وسفرا قاصدا لتبوأ ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعرفون لله لو ابتلانا لخرجنا معهم يحلفون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان ma da'autahum ilaihi da abinda ka kira su zuwa gare shi ya kasance ardan wata kadara ce aradan mina duniya wata kadara ta duniya kariban ya kusa sahalul ma'akhad mai saukin karba da an hita nan bayan gari wajen dawasa ko abin nan nan gere to ba wuya za a je a dawo nan take wa safaran qasidan da kuma tahiya matsakaiciya babu nisa lattaba uka duk da sun bi ka ɗalaban ganimatu don neman su samu ganima yan sauki su dawo walakin ba'uda alaihim shukka sai dai zango ya yi musu nisa almasafa zango zuwa yakin tabuka wata kallafu sun kai jinkiri sun ka kibinka wa sayalibuna billahi da sannu in kun dawo za su rance muku da Allah idza Jatun ilaihim su ce muku law tadana la kharna ma'akum wallahi da mu sami iko da mun hita ma'akum tare da ku yahulikuna Amuzon, suna ƙara halakar da kansu bil halibil da rantsuwa ta ƙarya wallahu ya ya'lamu innahum lakadibun lalle Allah ya san makaryata ne fi qaulihim zalika ga wannan magana da suka faɗa ma annabi wa kana sallallahu alaihi wa sallam azina li jama'atin fi takhallum ya kasance annabi wa wasu jama'a da dama rangwabe ya yi musu izini su yi zaman su bi ijtihadin min wannan da ijtihadin shi annabi ba da wa'ayi ba fa nazala itaban lahu sai wannan aya ta sauka kamar ana wa annabi fada amma wa qaddama al-afwa ta damina liqalbi sai Allah ya gabatar da yayi mashi rangwame don ya natsar da zuciyarsa ya ci aballahu Allahu an qalima adin talahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu laka Allah ya ce ma annabi aballahu an Allah ya yi maka rangwame kama a ce Allah shiga wata malam don me an kai kaza don da an fara ce mai lima azinta lahum ba ce mai aballahu anka ba alƙadin ya ce da zuciya annabi ta ce saboda tsoron Allah eh saboda aka shi da aka gabatar da afallahu anka Allah ya yi maka rangwami ya salimal kalbi ya amintatta zuciya sannan an ka ce lima azinta lahu don bai kai musu izini fi takallufi ga wannan jinkiri wa Allah taraktahu don me baka basu ba su yi su a gane halin su hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku har waɗanda suka da gaskiya su bayyana gare ka bil uzuri ga uzurinsu su wa ta'lam al kadibina ka san waɗanda amma karyata fihi ga uzurin نعم لا يرفع طريق الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر من يجادل بأموالهم وأنفسهم والله بالمتقين la yazalunuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda sun kai imani da Allah da ranar lahira ba za su nemi izinin ka ba ga su zaman su gida a an yi jahidu daga su je jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne da masu tsoron Allah Da haka duk wanda adda imani ba zai ce annabi ya mai izini ya zama ne ba zai ce wurin yaki ba inda dukkan ji mutum ya ce ai mai izini ya zama ne to ba muminin kwarai bane munafiki ne inna ma yaqulu kallabina la yuriduna billahi wal yawmil akhir wa yatafakkuru hum bi raybihim yataraddadun inna ma ya nuka kawai waɗanda suke neman izinin ka ta kallufi ga jinkiri su zaman su gida alladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba da ranar lahira warta ba kulubun kuma zuciyoyinsu ta zan tana shakka fi dini ga addini suna kokantun addini nan gaskiya ne ko ba da gaskiya ba ba mu yi tarar da don haka suna kai da kawo cikin ɗemuwa fi rabin cikin su. ai ya na suna demuwa ba su yi imani ba imani da gaskiya suna shakka addinin na anya ko daga Allah shike to su ne ke cewa a basu dama su zauna guzuri gare su matan suna tsammanin za su haihu kamin a dawo ko kuma suna jin dai matan nan nasu ba su da lahiya don haka ba su dama su zauna don jinya su ko bisa ga ƙarya wala wara khuruja wala wara khuruja ala ولكن كره الله بعصهم فصفدهم وقيل قولوا مع الخائنين ولو أرادوا الخروج دا سن ينية هتا ما أكا تاري دا كي لا أدو له دا دا ستانا ذم هتنن تانه أي أهبة تتلي من الآلات نكاين ياكي والزاد دا بسوس ولكن كره الله بعصهم سيدي الله ياكي تهي سزوا ولوانا ياكي lam yurid khurujan Allah bai nahi ta su ba fasabba dan don haka Allah ya sa musu kasala ya zamnar da su gida wakila lahu an ka ce musu uku ku zamna gida ma alqa'idina tare da masu zama almarda wan nisa wasriya marasa lahiya da mata da yan yara kanana kaddara Allah ta'ala zalika haka Allah ya kaddara musu da dama ita su ba ta da amfani wanda Allah ya dauko wanda su kasu ta can su kama gudu su cutar da musulmi na'am لو خرجوا فيكم ما إلا خبالا ولأولوا بلادهم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجوا فيكم كودا سن هتتشكين ما زادوكم إلا خبالا ba za su ƙara muku ko ba illa banna fasadan bi takziril mu'minina su rinka wanke mu musulmi kai suna cewa to wai kai ka tai to a kashe ka to yanzu ya kashe ka akan me shine khabar su yarbar da musulmi su sa musu kasala wala auda khilalakum kuma da sun yi gaugawa jefa annamimanci tsakanin ai asara bainakum bil mashi bin namima za su yi gaugawa tsakanin ku da yawo da annamimanci yabuna kumul fitina suna neman ku da fitina bi ilqa'il adawati da jefa kiyayya tsakanin wani da wani wa fikum sama'una lahum kuma cikin ku akwai masu saurara musu ga ma yaquluna abinda suke faɗi sama'a qabulin ji kuma da karba da yarda wato cikin ku akwai masu jin magana su wanda in sun faɗa musu za su yarda wallahu alimu bi zalimin Allah masani ne da azzalimai لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقدموا لقدموا حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لقد ابتغوا الفتنة حقيقة سنة من فتنة غريكا من قبل gabanin haka awwalu ma qadimtul madina farkon zuwan ka madina sun nemi su hada rigima da gaba tsakanin musulmi da musulmi wa qallabu lakal umura sun ka juya maka al'amurra ajalul fikira sun ka yawata da tunanin su fi kai duka ga yi maka makirci wayan dalibi ne ka da bata addinin ka babu abin da ba su yi ba don su ga baka cin nasara ba hatta ja alhaqu har gaskiya ta zo shine cin nasara wa zahara lahi addinin Allah ya rinjaya wa hum karihuna suna masu kilahu ga addinin Allah fa dakalu fihi zahiran sai sun ka shigo cikin addini a bayyane wa badinahum kufrun amma koyan su kahirci eh sun ka shigo da bargon musulunci sun ka lullube kahirci da bargon musulunci don a ce su musulmi ne kullum in za a ta wurin yaƙi su a gaba in an zo sallah su a gaba don munawuki bai kasala ga sallah shi munawuki. wato bai tsaya baya baya don kullum son ya kai a ganai ga huska annabi assalamu alaikum ya gane shi za a ce ashe ya taho eh, eh wanda ka sanyi can baya ga sallah ba ba ne. don shi ya san ko bai zo masallaci ba ba a tuma bai sallah amma munafiki shi ke kokari abin nan eh amma wancan lokaci amma yanzu mai tsara baya shi an munafiki eh don wannan lokacin ya wuce don yanzu ko baka sallah ba ba a ce ma ko ni za iya kan mu magana wani bai sallah eh, ba ka da wani abu da zaka yi illa ka ce haka kawai ko ba haka ba yanzu ya mutu ya hito ya shi da tabarma kohon gida ya ɗebo duk kuɗin da aka banki ya zube ya kira musulmi da liman da wane ne da mai anguwa ya ce kun ga wannan kuɗi na wani ko ba zan yi zakka ba zan mai da abina banki ni za mai mai ko ba ka da ikon nan ma gaba gare ka bace shi don in ya ɗauki da mai guda na wazo biya ya ba yan sanda ba a kwana gidanka ko ba haka yake ba ba a kwana gidanka wazo biya da mai guda eh 25,000 kenan ko to sun isa a wadakanta ka sai ya koma gida ya kai kuɗi na first bank ko bank musulman ya zuba abi ne ya koma gida ne ya kwanci ni aka wadakanci eh to saboda haka yanzu babu maganar munahunci munahunci dama abin da ke sa munahunci tsoro to yanzu ba tsoro duk wanda haka na musulunci saboda Allah ya kai wanda duk haka na sallah yanzu saboda Allah yake don eh, in yake yin sallah ba a ce mai ba mai iya ce mai wani abu eh ka'idar musulunci in mutum yace bai sallah kashe shi akai wa ma aqarra bi wujubiha wa amtana min fi'liha untuzira ila an yabqa min waqtiha daruri bi qidar rak'atin kamila fa in lam yusalli qutila bi sayfi haddan haka an kace wato wanda ya yarda sallah gaskiya ce ya yarda sallah gaskiya ce yace ba zai sallah ba to za a bashi dan notice zuwa karshen sallar da ake ciki in ya rage saura a guda lokacin talawuri ya hita in bai sallah ba sai a sa takobi a sare mai wuya haka ake yi wannan kisa kuma ba kisan ba bane na haji ne an sai da mai da hukuncin ya kisar sallah wai sallah alaihi gairu ahad balli wassalam a sa mai mutane tarkace su je su mai sallah ba a sa manyan malamai na gari da manyan limamai ba za su je sallah kai ba don ya zama zajarar da gairi don a tsawaci waninsa don kada wani shi ma gobe ya ki sallah to yanzu duk mutumin da yana sallah yanzu ko yana azumi ko yana zakka sai a yi mai kirari a yi mai addu'a Allah ya kara mai imani wanda duk kai yanzu don Allah ya kai don ba mai hana ka in ce ba kai ba mai sa ka in ce ba kai ba wanda zai ce dole sai kai to amma wancan lokaci zamanin annabi in mutum ya ce mai kakkalle shi kakkalle shi aka a zubar da shi to shi za yanzu wanda babu abin nan wuce yanzu wanda duk kana sallah yanzu yana yi ne saboda Allah saboda ya yi imani da Allah yana fata Allah ya bashi rahama madalla سمت أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جماعة مسلمي قوة الحمد لله الحمد لله قوة الحمد لله الحمد لله mu ƙara cewa alhamdulillah a wannan marece ina ƙara kira ga al'ummar musulmi a ci gaba da addu'a nesa ta zo kusa a yau amerika ta ba da labarin za ta fara kwashe jiragenta da sojojinta da ke gabas ta tsakiya saboda tsoron abin da zai faru daga ɓangaren saddam Hussein. saboda jiya saddam husaini ya harbo jiragen ingila sun haɗu a nan inda da an ka ce jirage ne ba su ƙara yawo ya ce to ƙasa tita ba ƙasa ingila ce ba ƙasa amerika ba ce saboda ka duk jirgin da ya gitta wurin harbo shi to an harbo wannan albishir na farko kenan albishir na biyu ministan tsaro na saudiya ya kira amerika da kausar murya cewa kanta ya tsammanin abin da an kai da shi ne yanzu saboda haka ba za su taɓa yarda yanzu a yi amfani da ƙasarsu don a kai masa damari ba duk wannan ta hito balo-balo minista abin nan na tsaro na saudiya shi ya faɗi wannan saboda haka allah maɗaukin sarki ya gwada mana durkushewa wannan muguwar ƙasa ƙasa amerika sun nuna da kansu cewa hatta katon jirgin nan nasu wanda suke ajiyewa cikin ruwa ya rinka zama kamar airport jirage za su tashi daga nan su je su kai hari wani wuri su dawo nan su sauka wanda yake ɗaukar jirgi wajen ashirin da bakwai to shi ma za a tai da shi saboda haka al'ummar musulmi a matsa addu'a muna cikin wata mai alfarma kuma ina kira cikin wannan karatu namu na yau da musulmi namiji da mace kowanne ne idan aka zo lokacin buɗe baki alal akalla in baka iya komi ka karanta fatiha kafa ɗaya ka yi addu'a ubangiji allah ya rubuta tarayya amerika Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi kuma Allah ya taimake su Allah ya ba su haɗin kai da goyon baya Allah ya samu gani. to yau muna goma sha uku ga watan ramadana wanda hadda hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan sha biyu hijira dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas wanda gobe muna da tara in Allah ya kai mu abin nan na ce hijira miladiya na annabi isa a ci gabanmu da tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka na garin fataskun ƙofar gidan mai martaba sarkin fika muna cikin suratul tauba ko suratul saif wato ko kuma suratul kitalil kubra eh, surar yaƙi babba ko kuma surar takobi ko surar bara'a to wanda ka kira ta da shi za ta amsa mun sani wannan sura ta sauka don ɗauki aminci tsakanin musulmi da kafirai saboda haka raba gardama kenan kowa ya kama na shi gaba to jiya mun soma magana kan munafukai waɗanda Allah madaukin sarki yake ba annabi labari game da halayensu to yau ma muna ci gaba da magana su daga cikinsu akwai masu wani karin magana kamar yadda aya da za mu tashi kanta yanzu za ta fara muna mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ومنهم من يقول ومنهم من يقول ذرني ولا تقتلني على عامل بالنبي صحروا وإن جهنم لمحيطة ومنهم daga cikin munafukai manyan yaqulu akwai wanda ka cewa in zalli yi min izini in yi zama na gida wala taftinni kakka jewa ni cikin hitina wa huwa al ibn qais shine jaddu dan qaisi daga cikin munafukai قال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي آتي لشيء هل لك في جلاد بن الأسود ko kana da dama a tai wurin bugayya da 'ya'yan aswar wato ya sune romawa faƙala sai ce ma annabi inni mugrawun bin nisa'i ni Allah ya sami shawar mata wa aka sha in ra'aytu nisa'a banin asfar ina tsoron in ni ga matan nan na romawa Allah asbira an hunna ba zan iya hankuri ban neme su ba ba sai abin da fa'abta tina in na na cikin hitina saboda haka a banni dai gida in zama na Allah ne ya sa a dawo lahiya ka ji abin da ya laɓe wai kai ya ta can ya biɗi mata munafiki eh wannan shi abin da ya laɓe da shi kenan an ce ka tai wurin yaƙi ta ni tsoron ni kai, kada in je can in ga mata hankali na ya jawo in dora neman mata in haɗa cikin hijina. ƙara ta'ala to sai Allah ya ce ala ku saurara bil fitinan saka cikin fitina sun ka fada wannan zaman da sun kai gida to shi a hijina ba zuwa wurin yaƙi ba wa inna jahannama lalle jahannama la muhinatun bil kafirin mai kewayewa ce ta ko'ina ga kafirai la mahisa lahum anha ba su da makauta ko wurin bauɗewa an hada shiga cikin wutar jahannama na'am ga wani hali nasu kuma in tusibka kuma daga cikin ɗabi'un munafukai in tusibka hasanatun idan wani abu kyakkyawa ya same ka na alheri ka nasarin wa ganimatin kamar kun ka je wurin yaƙi kun ka ci nasara ko an ka samu wata ganima ta so'uhum sai ta bata musu rai sai ta bakin ciki don me da Allah ya taimaki annabi don me ya samu ganima wayan da suka musibatun idan ko musiba ta same ka can wurin yakin nan za an samu karaya wajen yaki ko an samu wata musibu da sun faru ya sai su ce gara a kasa amrana to mu kam wato mun riki himman wato mun yi dabara bilhammi hina ta kallamna mun yi dabara lokacin da ban mu je ba wato muka mun gyada dogo mun tsallake rijiya da baya min kablu tun gabanin wannan musiba ta faru mun yi arziki da ban bi ka wurin yaƙi ba abin da ya same ku ya same mu Waye ta wallau sai su juya baya zuwa gida wa mufarihuna suna ta murna da abin da ya same annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wallahi yusibana inda mu Allah ya ce ka ce da su lan na ba abin da zai same mu illa ma kataba Allahu lana sai abin da Allah ya rubuta ya same mu ko mu same shi ko maulana Allah shine mataimakin mu nasiru na wa mutu wato mutawalli umurna shine mai taimakon mu mai jibanta al'amuran wa ala Allah mal yatawakkalul mu'min ga Allah kadai mu'min ne za su dogara ko mu'min ne su dogara ga Allah shi kadai ka su dogara da kowa sai Allah نعم قل هل تربصون بنا إلا إذا الحسنيين ونحن نتربص بقوة يصيبكم الله بأمان من إناء من عنده أو بأيدينا فتربصوا Allah ya ce kulka ce da su hal tarabba suna ai babu abin da kuke jira bina da mu illa idal husna sai daga ɗayan kyawawan akiba wato kyawawan ƙarshe guda biyu masu kyau shine annasar aw shahada ko dai mu ci nasara mu rinjaye kafirai ko ko mu yi shahada mu ta yi aljanna iyaka abin da kuke jiran mu da shi kenan wani hannu na mutu biku mu ko muna jira da ku an yi yusiba kumullahu Allah ya sade ku bi azabi mai yanki da azaba da ta daga wajensa da kare ake min sama da wata babban musiba daga sama aure aidina ko ko Allah shi azabtar da ku da hannu da an yi zina lana ya yi mana izini fi kitalikum mai yake mu fatarabbasu bina zalika to ku jira wa'annan abubuwan da kuke jira gare mu inna ma kun bisu mu ma muna nan muna jira tare da ku abin da zai same ku nan gaba karshe al'amari ولم يكونوا لو أنا فرحا لن يتقبل min kulka da su an fi ku ciyar da dukiya fi da'atin lahi wato don bin Allah dau an aukar ko ku ciyar da yarda ku da da'a ko kuma ku ciyar tila to ko kun ciyar layyuka kabbala ne ba za a karba gare kuma amma ka tumu abin da kuka ciyar da shi bali adam